diyanmu mun tashi aure ran da za a bide ta ka gan kayanta ka gani abin na su ka gani su ka gani kayan ragumi ka gan iccen turare ka gani matsaloli ka gan kayan shayi ka gani duka gidan da irin da za a yi na al'adarmu na laraba akwai na ragumi waje na fata wannan na namiji za mu mushi akwai salka na doka ruwa al'adarmu na laraba akwai duci na nika shi ma muna da shi akwai turmi kenan. daga ina larabawan Nijar suka zo gada wajen angurti gada wajen balhardai muna laraba daga da can muka fita wajen agadi da laraba daga can suka fita da suke haka nan ne da cikin ciwo muka yi cikin daji muna tare da danginmu mu hada kanmu ya aike shagugulan al'ada aure a wajen larabawa in an tashi za a zuwa bidadiyanmu uwa miji su zo su tambaye diya sai a basu sai a gaya musu al'ada ga dukiyar da za su kawa ga abin da za su bada usa a sa musu rana an an sa musu rana ranar da za a gaya musu ba su wucinta su ta yi su doki kayan su na aure da tabarminsu da raguminsu da za su yanka da uwayensu sai su zo a musu aure kwana bakwai sai a hudda kan yarinya da kan ango an an fuddan su sai yara ga su samari duka suna nan sai a yi rawa a yi wasa da ragunman su da dowakin su duka garuruwa suka sai su taru nan guri nan ne hada hadan kanmu mun laraba babu wani bambanki babu wani gabila duka tare muke su ne maza ba su iya maza ba su iya maza su kawo kudi hmm. uwayen da ya sai su yi yauwa komin ka gan shi duka mata su suna yi da hannunsu suna saka da hannunsu suna itace su ta yi icce su fudda icce wanda za su daga gidaje su da hannunsu za su yi ga gane da faifai kaba da hannunsu maza ba su iya maza karhin su kudi kawai za su bada shi ne uwayenmu da abin da suke sani an sunan akwai kayan ango nashi daban akwai na amarya daban in sun zo suna son shahi in suna so kafe in suna so ruwa hakanan za a rarraba musu كومي دي حكم كي قبيله العرب سو جوديا اكار لاحيا الله يكبر مو مديمو يكبر مو وايمو سيدو